kimiyya da fasaha a musulunci. jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri na kimiyya da fasaha a musulunci to alhamdulillahi malaminmu yana tare da mu wato alkali dr lawal sule Ah, alkali na kotun ah, lardi wato upper shari'a court da ke nan kakuli kaduna kuma a wannan shiri ah, in allah da kamar yadda in mai na tare da mu wannan shiri na kimiyya da fasaha shiri ne wanda muke tattauna da malam a inda yake mana bayanin kimiyya da fasaha a musulunci in ba manta ba shirin da ya gabata malam ya mana bayani akan manufar kimiyya da fasaha a duniya na ce duniya kamar yadda malai bayani cewa an raba duniya kashi biyu akwai bangaren yammaci da gabashi inda kowane akwai tsari na ilimin da suke kuma malam ya ittifaƙin cewa dukkan wannan eh, yammaci da gabashin duniya sun amince da kimiyya da fasaha domin sun san amfanin haka ah, yau in allah ya da za mu so malam ya ɗanyi mana dan takaitaccen bayanin ita kanta wannan duniya saboda idan ka ce hamun gangaro muna magana yammacin duniya da gabashin duniya to ita kanta duniya ya take domin malam ya fara mana bayanin kafin ma wannan baturen ya san cewa duniya kamar kwallo take akwai bayanai da suka gabata to Allah shi ta malam assalamu alaikum alaikum assalam barka da warhaka su mu a jama'a masu sauraron mu barkamu da wannan lokaci to malam labarin duniya duniya <laughs> wato mun yi tsalle sosai amma ne eh. kamar yadda ka za mu dawo abin da yasa nake son mu yi wannan don mu fahimci domin kai magana kimiyya kai maganan fasaha da kimiyya kuma sai ka ɗauko wani bayani wanda mai sauraro ya kamata shi ma a takaice mu san duniya sannan sai mu dawo mu ci gaba da kuma kimiyya yadda tunda kimiyya da fasaha a cikin duniya suke. Mm. to duniya muna da duniyar ƙasa wani duniyar ƙasa ita ce duniyar da muke zaune a kanta yanzu wasu suna ganin duniya kamar kwallo take mm. irin kwallo dinnan wato curariya ce kamar yadda ido ke gani wasu kuma suna ganin e curariya ce amma ba curewa mai curewa kamar yadda kake ganin ƙwallo ko a mulmula maka fura ba wasu suna ganin a tana da curewa ne kamar irin na yanayin kwai to eh, eh kwai eh. irin na kaza haka ko hmm. irin na zabo ko eh, eclipse haka wadanda oh, na'am eh hmm. suna ce ellipse sorry oval shape okay na'am suna ce mishi oval shape a shaklun baydawi da larabci wato wato siffar kwai na'am kaga kwai ba kamar kwallo yake ba eh yana da yana da tsini eh gaba tsini baya mola mola na'am to wasu suna ganin kasa haka take to ah, dalilin da yasa masu ilimin kimiyya da yanayin ƙasa geographers mm. suke ganin haka da kuma cosmologists suke kallon haka shine irin yadda ido da na'urori suke nuna musu to amma binciken dukka-dukka binciken tsananin da aka yi bincike sai a gano a lallai ana ganin kamar ƙasa ba tana mulmula ne kamar ƙwallo ba wasu na ganin kamar ƙwai ne wannan ɗan tsinin kuma da yake ƙare kamar na kwan mm. wasu na ganin ya kai kilomita dubu ɗari biyar eh. to wannan yanda tsarin ƙasa take kenan amma wannan bincike da aka yi ba wai tun lokacin da mai kwale-kwale ya je zaga ba ne mm. malamai na duniya daban-daban sun yi bincike game da ƙasa to me Allah ya ce alƙur'ani akan ƙasa irin su irin su Newton na'am Eh, eh, eh, wato isaac newton isaac newton, yes. isaac newton kuma suna ce mishi isaac newton irin su copernicus mm. irin su kefla mm. sun yi waɗannan bayani amma su ma kafin su akwai wasu wasu sun yi a dole musulunci jayan samu irin su abdullahi bin abbas ya yi bayanin yadda ƙasa take abdullahi bin umar ya yi bayani sa'id bin jubair ya yi bayani katada ya yi bayani alhassan albasari ya yi bayani ali idrisi ya yi bayani har ya yi zane ibnu khaldun ya yi bayani ibnu batuta su ma sun yi bayanan irin yadda ƙasa take ai ma maganar ƙasa su ma har ya wuce maganar ƙasa su sun yi magana akan kawun ne universe gaba ɗaya wanda nan gaba za mu zo mu bayyana yaya take ma tun kafin ma a yi kasan a yi sama a yi kasa a menene diya duniya ma take ko ince da in mun ce duniya to mu yawanci duniya mukan fassara ta ne kawai da duniyar kasa mm. a yaya halittu gaba ɗaya suke ma kafin lokacin ina muke ko ina ake ina kasashe suke ina duwatsu suke ina tekuna suke ina koramu suke Ina koguna suke. tarihi da akan bada sai a fara a ce kamar kafin a halicci mutane da akwai irin dinosaurs ɗin manyan dabbobi akwai rai da ma daga baya suke mu muna son mu yi ne kafin lokacin da ba ma wani halittar da take da rai nan gaba za mu magana ne ma da ba wani abu mai rai to yaya da ake ma gaba ɗaya to wani mai sauraro zai ce to in ba abu mai rai ina ka sani to Allah ya sani ya gaya mana <laughs> saboda haka za mu kuma mu kawo eh, kuma in muka zo wannan za mu kawo da ayoyin alkur'ani har ma da ilimin bible da bible da aka yi bayani duk zamu kawo waɗannan abubuwa allah ya sani ya gaya mana shi yasa in ka lura hmm. za ka ga mu koma baya ɗin nan da muke cewa islamic studies na'am shi yasa islamic studies ya sha bamban da sauran ilimi na'am domin in kana bin all the studies za ga sun originating ne daga wani mutum haka yawa mm. sun samu wani abu suka faɗi da suka yi kaza kaza kaza amma sun za ga tuntuni sun dogara da wani abu ne da Allah ya yi ko Allah ya sanar da su mm. to islamic studies ko religious studies wanda anai muka ce religious studies mainly muna nufin christian studies and islamic studies mm. to da yawa za ka ga abubuwan da bible ya bayanin su haka in ka je littafin hebrew za ka ga inda yadda ya bayanin halittar sama littafin hebrew na na bible eh. in ka je cikin alkur'ani za ka ga yadda allah ya yi bayanin yadda halittan sammai da ƙasai suke a cikin suratul anbiya in ka je kuma wato a cikin alkur'ani za ka ga irin waɗannan a alkur'ani haka kuma za ka ga irin waɗannan a bible to waɗannan abubuwa da suke eh, a cikin alkur'ani da cikin bible me yasa muka san su saboda mahalicinsu ya sanar da mu in ba da haka ba wanda zai sani kafin a san za a yi mutum ne A ai nan gaba ma za mu yi tarihin ma bangaren halittar mutane da aljannu da mala'iku wa ba aka riga halitta yaya halittar su suke ya meye origin din halittar kowanne daga cikin su sannan meye ayyukan su tun nan gaba za mu je za mu iya zuwa na dabbobi ma yadda kama ake cewa tsakanin kwai da kaza eh wai wa ya riga wani wa ya riga wani eh to to shine shin ya yi kaza ko kaza ko kaza ta kai ha a daga arashin kalmomi yanda dillin yakan yi dillin haka ma dillin yakan yi dillin eh. yanda kaza ta kan yi kwanyi haka ma kwanyin yakan yi kaza haka to za mu je mu gano waɗannan abubuwa yaya suke yaya waɗannan rabe-rabe suke to Allah shiga wata malam tunda wannan darussa ne wanda za mu bi su daki-daki bayanai ne kai amma a gasken magana akwai eh, sarƙaƙiya da wayawa akan abubuwa sun ɗan shiga kuma ina tunanin menene ya kamata mai sauraro ya la'akari da shi eh, domin eh, ilimi ne wannan wani kila da yawa yanzu suka fara jin haka wani kuma kila an sani amma menene akwai abubuwa da yawa da su kai magana a kansu tun daga farko har yau akwai sarƙaƙiya da yawa a cikin wannan bayanai naka da kai wannan ilimi saboda ah, yadda yake menene ya kamata mai sauraro yanzu ma ah, mai sauraro agaji da a ɗora shi bisa wani kwangala ko kuma wata turba da zai tsaya dogara a kan shi domin ya lura da akan abin da ake son kokarin isar da shi haka ne to dama kamar yadda kuka tsara wannan shiri tsari ne mai kyau domin tambayoyin da ake yi suke sa a fito da abubuwa kuma wannan darasi in ba tambayoyin ma mai saurare ba zai ji daɗin su ba da wannan tambaya da ɗorawa da sharhi suke sa to amma gaba ɗaya kamar yadda muke faɗi dukkanmu da ni da ku masu tsara waɗannan shiri ƙoƙarin muke dai mu gamsar da masu saurare irin abubuwan da suke a waɗannan fannoni da muka faɗe su manya guda biyu kimiyya da fasaha to cikin matakan da za mu ɗauka muna son mu ɗauki hanyoyi ne na wannan shiri da za mu isar da manufan wannan shiri ga jama'a su fahimta kuma su gane amfanin da gudunmuwan da ma wannan gidan rediyo yake ba su ba bai za ka je ka samu waɗannan abubuwa haka nan ba mu ma shi yasa muke ta ƙoƙarin dai kawai mu ga me za mu iya taɓukawa mu kawo ma jama'a to za mu yi ƙoƙarin tattara bayanai na kimiyya da na fasaha ta duniyan turawan yamma da kuma duniyan turawan gabashi. Mm. turawan yamma a ɗebe musulunci da kuma na gabashi a haɗa ma da musulunci. in ma ne mun su ma sun amfani da musuluncin mu kawo in ma sun amfani da kiristanci mu kawo irin abubuwan da suka kawo sannan kuma za mu fitar da bayanai da matsaya ta fuskar waɗannan ilmomi na kimiyya da fasaha ina aka tsaya ina turawa suka kawo nasu ina suka tsaya ina musulunci ya kawo nashi ina ya tsaya ina kiristanci ya kawo nashi ina ya tsaya wanne ne za mu ɗauka ina aka samu saɓanin fahimta ba duka waɗannan ɓangarori sai mun la'akari da su mun kuma lura da su sannan daga nan sai mu faɗakar da masu saurare ƙoƙarin magabata da gudunmuwansu ta fuskan kimiyya da fasaha da yawa yanzu wasu suka riga ganin sai ba wani in an kawo mishi wani abu riga ganin a ah, to wai dama can da shi eh dama can da shi tun kafin a yi ka aka yi shi to waɗannan abubuwa za mu yi mai ƙoƙarin mu fito da abin da magabata suka yi ƙoƙari suka fitar mana da shi sannan mu kawo yanzu sai aka samu rediyo cikin sauƙi yanzu baka je makaranta ba amma gashi kana koyan darasi saboda aikin rediyo musamman irin wannan rediyo naku gidan rediyo najeriya na kaduna da ke yaɗa shirye-shirye da miliyoyin jama'a suke saurare so cikin sauƙi za ka samu mataki da madafan abubuwa sannan akwai kuma yunkurin gamsar da masu saurare ma fannonin ilimi musamman na kimiyya da fasaha da za su zama mataki da mabuɗi na zurfi bincike a wasu fannoni wannan haka ne kamar yadda muka yi a baya mm. to za mu ga waɗannan abubuwa to alhamdulillah ah, to alhamdulillah malam zan so kamar yadda wani daga cike ah, kafin in shigo wannan shirya yake tambaya wai ita duniya ko kuma da zaka ji ana cewa al'arshi wato sama dukkan addinai sun yarda da sama shin wannan in ka dan daga eh, idan ka nan ne ake an ce akwai sama ta ɗaya sama ta biyu har bakwai daga nan ta fara koko sai an wuce nan to wannan wani tsari ne yake jin malam zai mana bayani amma ba a yau ba to wannan wani fanni ne na metaphysics <laughs> amma yana kuma da zurfi nan gaba za mu zo cikin shi mu ga ina al'arshin yake ina duniyoyin suke kuma akwai duniya a ƙasa eh to duk za mu zo mu ga waɗannan to me sauraro zai in ce a kasance tare da mu domin sanin wannan ansoshi da kuma shi kan shi wato makasudin wannan shiri alhamdulahi a madadin shi malaminmu wato alkali dr lawal sule wanda alkali ne a kafa shari'a kota kaduna da kuma wanda suka yi kokari ko hidimar ɗaukar wannan shiri wato hamza abubakar malamfashi da bala sa'idu chori ni ne naku abba zayyan nake cewa allah shi ba mu alkhairi sai kuma wani shiri na gaba allah ya ba mu alkhairi amin Thank